man qara'a ayatul kursi fi lailatin fi lailatin lam yazal alayhi min Allah ya wala yaqrabu shaytanun hatta yusbiha manzo Allah yace wanda ya karanta ayatul kursi a cikin dare to ba a rasa mai tsaronsa daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma shaytan ba zai iya kusanta shi ba don haka ne malamai da dama suke cewa idan mutum yana zikirin safe da na yamma da na kwanciya a ce kuma aljani yana tare da shi wai ya kasa rabuwa da shi wannan ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne ko dai baya yin zikirin ko ku zuciyarsa ba ta yarda da abin da yake faɗa ba ko ku a'a ba gaskiyar ba ce man a ayatul kursi fi lailatin lam yasal alayhi min allahi hafizun ba ka da garkuwa a gidanka kamar ka koya ma iyalinka zikirin safe da na yamma da na kwanciya ka koya ma 'ya'yanka zikirin safe da na yamma da na kwanciya wallahi ka gama samun garkuwa ga iyalinka ba garkuwan da tafi wannan ƙarfi babu shedanin da zai nasara a kansu sannan ko babu shedanin mutum ma da zai nasara a kansu da ikon Allah akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a bil ayatin min akhir surati al-baqara fi lailatin kafatahu wanda ya karanta ayoyi biyu na karshen suratul baqara amanar rasulu idan mutum ya karanta a dare sau daya manzon Allah yace sun isar madaran gaba daya ayatu eh, eh, amanar rasul ga ayatul kursi sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin eh, abu mas'udin al-ansari yana sai bukhari da muslim muhimmin abu shine mu rika la'akari da bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya ce ayi da safe to mu yi da safe idan ya ce ayi da yamma mu yi da yamma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi da daddare mu tsaya mu yi da daddare kar mu canza lokaci wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ah, abu na wato na biyu shine lokacin da zaka yi wannan zikiri na safe da na yamma ba a daga hannuwa ko da yake cikin zikirin akwai addu'o'i za ka samu akwai addu'o'i kamar zikirin da muka karanta din nan akwai addu'a ta eh, wato wasu lafuzan wannan hadisi da muka karanta wanda ya zo cikin majmu fatawa na bin baz mujallal na shida shafi gari da hamsin da takwas ko da akwai addu'a bayan gama sallar asuba idan ka nuna kana wannan zikiri karka damu daga daga hannu duk addu'ar da kake Allah yana karba ba sai ka daga hannu ba kuma daga hannun ma babu hujjarsa saboda ka addu'ar kawai ake hannunka na sauke wato wannan ma wani sauki ne da shari'a ta mana domin idan aka ce ka daga hannu to ba mamaki za a samu kusan awa ɗaya ana zikirin ko ko a kai minti arba'in da biyar